Dangane da rikice-rikicen da ke faruwa na siyasa a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta tsakanin gwamnan jihar Rivers Mr. Rotimi Amechi da wasu gaggan 'yan siyasar jihar. Wakilinmu na yankin Niger Delta ya jo muna ra'ayoyin 'yan jihar ta Rivers da ma waɗanda suke zaman cirani kan yadda suka ɗauki gwamnan jihar ta Rivers kan Allah yana da ta goma shi ko kuma a'a ga report. har yanzu dai dambarwar siyasar jihar Rivers na kan bakatta domin bangarorin guda biyu da ke adawa da juna wato bangaren gwamnan jihar Rivers Right Honorable Chibike Rotimi Amechi tare kuma da magoya bayansa da kuma bangaren ministan ilimin Najeriya Musa Yesu Wike shi ma tare da magoya bayansa ba su fito sun bayyana niyyarsu ta saurarawa ba tsakanin wannan rigima gama dai tsokacin da wasu 'yan jihar ta Rivers da ma waɗanda ke zaman cirani a jihar. Purpose of saying that I don't like Ameki is that if you go around Port Harcourt, take a look at a road from uh, a Wannan wani Mr. Tony Barugu kenan da ya ce baya son gwamna Amici saboda kamar yadda ya ce idan mutum ya kewaya a birnin na Fatakwal babu wani abu na ci gaba da zai gani ga barnar kuɗi kan wani aiki da ya ce baya da amfani. Wannan kuwa da ke da suna Mr. Barido Wikina ya ce. To me, I think The young uh, governor has done well, no doubt, done well in the area of education. We have a Yana cewa ne ni ina ganin gwamna ya taka rawa matuka ganin irin shugabancin da yake yi a jihata ta bangaren ilimi da kuma ayyukan raya ƙasa yayin shekaru da dama ba mu samu irin hakan ba. Sunana Dr. Faruk Muhammad Sharif ni ne chairman na kungiyar da ake cema Friends of Niger Delta. Eh, ana maganan aiki gaskiya an ka duba gwamnati gwamnatocin da suka wuce baya da abin da aka yi da kuma abin da ake yi yanzu ko a hasadan iza hasadan ya san cewa gwamna rotimi Amici yana aiki To na'am sunana Ahmad Muhammad Damina Rotimi Ameci zaman lafiyan da aka samu shi kadai ba za mu iya misaltawa ba. Sunana Alhaji Musa Nasara Moto domin Ameci aikin da yake yi dunnan yankin Neja Delta inda ake faɗin ana aiki ai ba su kai girman Fatakwat ba. Ko ina ka sani Fatakwat wani wuri idan an ce maka za a iya samun hanya kai a yanzu zaka taɓa tunani yau wanda ya shekara goma bai zo Fatakwat ba idan ya zo Fatakwat yanzu zai iya gane inda yake. ni ne alhaji musa sa'idu akan wani yanayin da muka tsinci kanmu a cikin yanzu a cikin a jihar riva saboda yanzu gashi ba zaman lafiya hankali ba a kwance yake ba ni dai ban ga abubuwan da amince yi a matsayinsa na gwamna bayan rishin mutunta mutane kuma rishin cimma mutane zarafi bai ganin mutuncin kowa yanzu dai lokaci ne kawai zai nuna yadda za a kare a wannan dambarwa Lamidu abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya